يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك الله تشكيكم سا يومنا رانا الشاشة دارن شابكوي ga watan shida shekara ta 1437 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 25 ga watan uku shekara ta 2016 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi al-bukhari wa muslim na malam muhammad fuad abdulbaki za mu tashi yau insha Allahu ta'ala a shafi na 21 sannan kuma za mu tashi a kan babi na 26 hadisi na 39 babu bayani hali imani man qala li akhihi muslim ya kafir babin da ke bayanin halin imanin wanda ya ce da ɗan uwansa musulmi kai kafiri shi da ya ce masa kai kafiri ya halin imaninsa yake ciki yana nan ko baya nan zai tabbata ko ba zai tabbata ba hadithu abdullahi bin umar radiyallahu anhuma hadisin da ke karkashin wannan babi da imamul bukhari da muslim suka haɗu wajen rawaitarsa shine hadisin sahabin annabi abdullahi ɗan umar allah ya da su shi da mahaifinsa anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qal ya ce haƙiƙa manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce ayyuma rajulin dukkan mutumin da qala li akhihi ya ce da ɗan uwansa musulmi ya kafir kai kafiri faƙad ba a biha huma tabbas haƙiƙa ɗayansu ya dawo da wannan kalma ta kafirci in ma shi da aka faɗawa in ma wanda ya faɗa akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi fi al a kitab al-adab wanda shine na 79 cikin jerin kitab da ke cikin imam sahih al-bukhari a babi na 73 babu man kaffara a kahu gairi ta'awil babun wanda ya kafurta dan uwansa musulmi ba tare da wata fassara da za ta karɓi haka ba wannan hadisi kamar da muka ji wannan shine lafazin ruwayar imamul bukhari wanda imam musulmi ya haɗu da shi wajen rawaita hadisin amma ya lafazin imam muslim yake daidai yake wa daida da wannan lafazi na imam bukhari ko akwai bambanci abinda ke cikin sahihu muslim bayan an ce daga sahabin annabi abdullahi dan umar yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce idan kafarar rajulu a idan mutum ya kafirta ɗan uwansa musulmi faƙad ba a biha a haduhuma haƙiƙa ɗayansu ya dawo da wannan kalma mana ya kinkime ta ta cancance shi ya cancance ta idan muka kalli lafazin ba daidai yake da ayyuma rajulin ba ko cewa ka idan kafarar rajulu akhahu amma can ƙarshe wajen faƙad ba a biha ahaduhuma huma ɗaya ne to har wayo akwai lafazin imam muslim da ke cewa ayyuma mri'in maimakon ayyuma rajulin da muka karanta ne ayyuma mri'in dukkan mutumin da ƙala li akhihi ya ce da ɗan uwansa musulmi ya kafir kai kafiri faƙad ba a biha ahaduhuma ɗayensu ya dawo da wannan kalma in kana kama ƙala in wanda ya ce da uwansa musulmi kai kafiri haka abin yake kamar yadda ya faɗa wancan ɗin kafirin ne to shi kenan kafirci ya je inda ike ya tabbata a inda ya kamata wa illa in ko ya zama ba kafirin ba ne shi kuma ya ce masa kafiri raja'at alaihi sai kalmar ta dawo kansa banda wannan imam bukhari allah ya ji kansa da rahama a cikin littafin al'adabul mufrad nasa ya zo da ruwaya ko ya ambata ruwaya da lafazin da yake da fito da wannan lafaza da muka karanto lafazin da ke cikin littafin al'adabul mufrad na imam bukhari na cewa daga abdullahi dan umar allah ya da su shi da mahaifinsa ya ce anna Rasulallah sallallahu alaihi sallam, qal haƙiƙa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce Idan qala lil akhari kafir idan musulmi ya ce da wani musulmin kafiri faƙad kafara a ahaduhuma manzo ce to tabbas ɗayansu ya kafirta idza kana alladhi qala lahu kafiran idan wanda ya ce wa kafirin kafiri ne faƙad sadaka annabi ya ce ya yi gaskiya da ya ce masa kafiri an fahimta ko ya faɗi gaskiya cewa da i da shi kafiri tunda kafirin ne wa illam yakun kama qala lahu idan kuma bai kasance kamar yadda ya ce masa ba da ya ce masa kafirin alhali ba kafiri ba ne ashe ba kafirin ba ne faƙad ba allazi qala lahu bil kufri sai manzo ce to wanda ya ce masa kafirin shi ya dawo da kalmar kafirci ma'ana ya cancance ta ta cancance shi kafirta wani da ba kafiri ba na sa wanda ya kafirta wanda ba kafirin ba ya zama kafiri to dangane da abin da ya shafi ma'anar wannan hadisi da bayanan malamai a ƙarƙashinsa malam hafiz ibn hajar al-athqalani allah ya ji kansu da rahama ahmad bin ali yana cewa mafi rinjayen abin da aka faɗa cikin maganganun malamai game da ma'anar wannan hadisi abin da hadisin yake cewa haƙiƙa wanda ya ce da wanda ya san cewar shi musulmi ne duk mutumin da ya ce da wani mutumin da ya tabbatar wannan mutumin musulmi ne yana kan turbar musulunci kuma wata shubuha ba ta tsayu ba a gare shi da za ta ba shi damar ya ce wa wanda ya ce wa kafirin kafiri a bisa zatansa babu wata shubuha da ta bayyana gare shi da ta sa shi zama a bisa zatansa yana zaton wannan dan uwan nasa musulmi kafiri ne to haƙiƙa shi yana kafurta da danganta wa dan uwansa musulmi kafirci domin wanda Allah da manzo suka tabbatar da musuluncinsa suka gamsu da addininsa sai ka ce shi ba musulmi ba ne kafiri ne kamar kana cewa Allah da manzo da suke ɗaukan wannan musulmi ba haka abin yake an fahimta ko to saboda haka yake cewa mafi rinjayen maganganun da aka faɗa dangane da ma'anar wannan hadisi duk wanda ya ce da wani musulmi da ya tabbatar da saninsa a kan turbar musulunci ya san shi a musulmi kuma wata hujja ba ta bayyana gare shi ba ko wata shubuha da za ta sa izace shi kafiri babu ita ya ce da shi kafiri to shi din ya zama kafiri cikin maganganun da malamai suka ambata waɗanda ba su kai wannan maganar ƙarfi ba akwai maganar da ke cewa wanda ya ce da ɗan uwansa musulmi kafiri hadisin yana nufin kamar ya kafirta kansa ne saboda kasancewar shi ma kamar wanda ya kafirta ɗin ne dama dai an gane bayanin kana musulmi yana musulmi kenan da kai da shi abu ɗaya ne sai ka ce masa kai kafiri kamar kana cewa kai da ni da kai kafirai ne an fahimta ko saboda abin da kake yi shi nake yi abin da nake yi shi kake yi to na gano da ni da kai duk kafirai ne kamar haka ya ce an fahimci bayanin to wasu malaman suka ce abin da hakan take nufi ke da ya ce wanda ya ce uwansa musulmi kai kafiri to ɗayansu ya cancanci zama kafir abin nufi ya ce masa kafiri shi ma kafiri ne to amma yadda za ka fahimci wannan maganar ba ita tafi ba ai manzo cewa ya ɗayansu ya tabbata kafirin ko ba cewa ya dukansu sun tabbata kafiran ba an fahimta ko shi sa maganar da ke cewa in ka ce wa ɗan uwanka musulmi kafiri to in abin da ka faɗa gaskiya ne lafazin ruwayar imam bukhari a adabul mufarad to annabi ya ce kayi gaskiya kenan ba za ma ta tafi wajen ka ba za ta tsaya inda aka sata saboda dama ta cancanci gurin amma in kai karya a maganar da ka faɗa shi ba kafirin ba ne za ta dawo maka domin mayar da wanda ba kafiri ba kafiri yana sa wanda ya mayar da musulmi kafiri ya zama shine kafiri an fahimta ko? banda wannan kuma har wa yau wasu malaman suka ce abin da ake nufi ana jiye wa musulmin da ya ce da ɗan uwansa musulmi kai kafiri hakan ya bayu zuwa ga kafirtarsa suka ce kamar yadda ake cewa ne sabo hanya ce turba ce mai kai mutum zuwa ga kafirci idan har za ka tabbata akan yinsa idan har za ka kafe akan yin sabo da yiwuwar ya kai ka zuwa ga kafirci kafirta wanda yake musulmi sabo ne in za ka ɗauki wannan zama halayya da ta'ada gare ka to ire-iren wannan laifin da wasu su za su mai da kai ka rikide ka zama kai ne kafir an fahimta wasu malaman suka ce wannan shine abin da hadisin yake nunarwa kamar da yadda muka faɗa bayani na farko ya fi zama gare ya kuma fi bayyana abin da ake nufi cir wanda ya ce dan uwansa musulmi kafiri in ya tabbata da gaske kafirin ne to kafirin ne shi da ya ce masa kafiri ya yi gaskiya idan har ba kafirin ba ne ice masa kafiri ba shi da wata shubuha da za ta iya zama abin a masa uzuri to ya zama shi da ice masa kafirin shi ne ya kafirta ba wanda ya gaya wa kafircin ba Allah ya tsare malamai suke cewa kenan wannan hadisi hujja ce da dalili akan duk wanda ya kafirta musulmi ya aikata saban da yake kai shi ga rikidewa shi ya zama kafiri idan har wanda ya ce wa kafirin ba kafiri ba ne a daidai wannan lokaci sai hakan ke sanar da mu haɗarin kace da ɗan uwanka musulmi kafiri magana ce wacce take mai haɗarin gaske ko ka ce ma kafiri ko ka ce ma mashiriki abu guda ne kafiri da wama yake a wuta mashiriki da wama yake a wuta imma anan sun bambanta ta salon yadda suka kauce wa Allah suke saba masa to a ƙarshen su dai a guri guda za su tabbata wata ce makomarsu Allah ya tsare mu to da ke sanar da mu cewar akwai hadari wajen mutum ya rika sakin harshen sa yana faɗar abin da ya raya masa ko abin da ransa ya raya masa abin da zuciya ta faɗa maka ranka ya raya maka ka biye mata ka furta to hadari ne mai girman gaske manzo yake cewa sallallahu alaihi wasallam Allah ya yafe wa ta kama su da laifin abin da suka zantar a zuciyarsu matuƙar ba su furta ba ko suka aikata in ma da wani abu da ka gani tattare da mutum da zai iya bayuwa ga ka ce masa kafin sai ka bar abin a ranka ike ma kai komo ike maka ƙaiƙayi ike ɗarsuwa ba ka furta ba ka aikata wani aiki da yake nuciyar shi kafiri ba ne to da sauki amma furtawarka ita za ta sa kuma ga abin da zai faru da kai in shi ba kafirin ba ne to kai ka jajibo wa kanka kafirci idan kuma kafirin ne to nan ne ka tabbata ka faɗi gaskiya abin da kai babu laifi a ciki amma dai ka sani ka zama mai taka tsantsan wajen sakin wannan kalma saboda tana da haɗari banda wannan za mu koma cikin littafin bawabitu takfir inda ahli sunna wal jama'a na wani babban malami da ake kira abdullahi bin muhammadu qarani littafin ya yi shi a binciken da i sami digiri na biyu masters ta za mu je cikin gabatarwar da i a nan za mu karanto wani bangare na gabatarwa da zai da haska mana fahimtar wannan hadisi bayan ya yi godiya ga Allah ya yi yabo ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yake cewa a shafi na tara na littafin a muqaddimarsa fa inna takfira hukumin shar'i kafirtawa hukuncin kafurci ga wani musulmi hukunci ne na addinin musulunci na doka na shari'a ta musulunci la yutlaqu ala muayyan ba a sakin wannan kalma ta kafirtawa akan wani tantantacce fayyatacce daga cikin al'ummar musulmi illa bi shurutihi shar'iyya sai da sharaɗan faɗar hakan sharaɗai waɗanda suke na shari'a wa man thabata fi haqqihi bi tilka shurut waɗanda waɗannan sharaɗai suka tabbata a bisa haƙƙinsa sharaɗan da za a iya furta masa lafazin kafirci sun tabbata tare da shi utlika alaihi hukumar ridda bila taraddu to sai a sakar masa hukuncin fita daga addinin musulunci ba tare da kokonto ba ce a san wannan ina da kyau ka kiyaye wannan cewar hukunci da kafircin wani musulmi abu ne da shari'ar musulunci take da shi ba a garajen sakin wannan kalma ga wani mutum tantantacce guda sai idan da sharaɗan da shari'a ta gitta ta ce sai sun tabbata za a ce wa mutum kafiri za ka iya ga masa kafiri kuma idan waɗannan abubuwan su tabbata daidai ne a tabbatar da riddar wanda ya cancanci wannan kalma ta kafirci a gaya masa kafiri ba tare da kokwantan gaya masa haka ice wa kama annahu laysa li ahadin an yahkuma ala qawlin aw fi'lin annahu shirkun illa bi dalilin shar'i kamar yadda bai ga wani mutum ya yi hukunci akan wata magana da wani ya faɗa ko aiki da wani ya aikata ya ce wannan fadar da ya fada ko abin da ya fada ko wannan aikin da ya aikata annahu shirkun tarayya da Allah ce illa bi dalilin shari'i sai yana da dalili na shari'a alƙur'an ko hadisi da ya tabbatar da fadar wannan kalmar kafirci ne wanda ya aikata wannan aikin kafirci ne to sannan ya halatta a ce abu kaza kafirci ne aiki ko magana fakazalika laisa li ahadin na kuma babu wani wanda yake da dama ko iko na an yutlika hukumar riddati ya saki hukuncin ridda fita daga musulunci ala muayyan akan wani tantantacce fayyataccen mutum guda illa bi dawabita shar'iyya sai da wasu dokoki ƙa'idoji tsare-tsare na shari'ar musulunci wal muslimu yace eh, shi musulmi idza talabbasa bi shay'in min madahiri shirk idan ya gauraya ya cakuda da wani abu mabayyani da yake da alaka da tarayya da Allah wani bayyanan nan abu na yin shirka da Allah la yalzamu an nahkuma alaihi bi shirk baya tirsasa cewa dole sai mun masa hukunci da shi mushriki ne shi arne ne bal kad yakunu ma'dhura a'a yana iya kasancewa mai wani hanzari abin la'akari a shari'a fala hukamu bi riddati don haka ba za a yi garajen hukunci da fitarsa daga musulunci ba hatta ta tahaqqaqu fihi shurutut takfir har sai sharaɗan kafirtawa sun tabbata tare da shi watan tafi mawani'u abubuwan da suke hana a kafirta mutum sai sun kau sannan sai a hukunta masa kafircin a ce mashiriki ne ko a ce kafiri ma'ana wannan kalma ta musulunci wannan suna na musulmi da ya riga ya same shi ba a suɓale masa shi ba a cire masa shi ba a raba shi da shi daga ya yi wani abu da zai iya sa a raba shi da shi sai an tabbatar babu uzuri abin karba babu wani abu da zai hana a ce masa kafir to sannan sai a cire masa ko a sobale masa musuluncinsa a kaya masa kafirci irin abubuwan da suke hanawa ku da dama akwai irin su tirsasawa. a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam an tirsasa wasu sahabbai su faɗi kalmar da za ta fitar da su daga addinin musulunci amma Allah ya nuna wannan abin da suka faɗa ba su zama kafiran ba saboda ba haka abin yake har zuciyarsu ba kaga wannan abin la'akari da cewar mutumin da ya samu kansa a daji dabbarsa ta sabuce masa da guzurinsa da duk abin da yake ganin shine rayuwarsa kwatsam ina gindin bishiya kuma sai ga shi ya buɗe ido irin a ce bacci ya dan kwashe shi ko ya sace shi buɗe ido da zai kuma sai ya ga dabbarsa ta dawo da guzurinsa da komai da yana ga halaka ta samu yanzu kuma sai ke jin rayuwa ta dawo garin murna da farin ciki sai ce allah lalle kai ne bawana ni ne ubangijinka in yana cikin hayyacinsa ya faɗi wannan aya ce kafiri ne to a shi za a yi masa hanzari da wannan shiga kiɗimar da ruɗewar da isa kansa a ciki ko kaga ba daidai yake da wanda aka tarsa shi nan ba wanda ya tilasta shi amma wani yanayi ya samu kansa a ciki na murna da farin ciki da har ya ruɗe bai san mai bakinsa yake faɗa ba to ba za a yi garajen a ce masa kafiri a'a ya jahilci wani hukunci da idan an faɗi kaza kafirci ne shi ba da masaniyar haka saboda da musuluntarsa yau sati biyu bai gama sanin abubuwan da su ne kafirci in an faɗe su ba ko kaza shine ike tabbatar maka da musulunci in ka faɗi kaza yana fitar da kai daga musulunci bai san haka ba sai ya faɗa ko sai ya aikata an fahimta ko to wannan sabuntar musulunta da ƙarancin saninsa da dokokin addinin zai sa kai masa hanzari ba za ka yi garajen kafurta shi an fahimta akwai abubuwa ire-iren waɗanda da malamai suka tarkata suka bayyana to saboda haka malai yake cewa sai fa an samu sharaɗai sai an samu koruwar abubuwan da suke hana ka kafurta wanda ya faɗi wato kalmar kafirci ko ya ake ta wani abu na shirka to da haka babu tilastin cewar in dai ya faɗi abin da yake kafirci ne yana musulmi kawai ya kafarta a'a sai an dubi sharaɗai sai an dubi abubuwan da suke kore masa a kafirta tashi babu ɗayan da za a iya tabbatarwa a to sannan sai a masa hukunci mala ya ce falata lazuma bai da talabbusi bai zali fi'il wa bai da hukumi alaihi bin ridda babu wato cuɗanya da wato anin rukunkumewar hukuncin kafirci ga wanda ya aiki na kafirci yana musulmi babu cewa lallai sai an kafirta a'a zai iya kasancewa ya yi bai cancanci kafircin ba wani dalili ya sa ba za a ce masa kafirin ba tare da cewar abin da idin in an kalle shi tsuransa shi abin kafirci ne mala ya ce wal jazmu bi takfirin mu'ayyan wa ikhraji minal al-islami khataruhu azim yace yanke kafurta wani tantantacce da ayyana masa cewar shi kafiri ne da fitar da shi daga cikin addinin musulunci haɗari ne mai girman gaske haɗari ne babba wa ya tarattaba alaihi atharun kathira abubuwa masu ɗimbin yawa suna wato ainihin bibiya da jeruwa a kan ka ce wa mutum kafiri ne kana faɗa to abubuwan za su ta biyowa baya allah ya yawa da su misali male ce kan tifa'i wilayati kama kore masa yiwuwar ya jagoranci ragamar wani abu na musulunci inda aka ce kafiri ne ta ba maganar musashi ya mana lemanci ba maganar musashi ya zama shugabanmu na musulmi ko ka kore ma wannan ba shi ba zama wannan al'amma alal musulmina jagoranci na gaba ɗayan musulmi to ba shi ba cancantas saboda kafiri ba zai jagoranci musulmi akan aikin musulunci ko addinin musulunci ba wantifa'i ya ala zurriyati ce kai hatta ya tsaya wa ma zuriyarsa ya tsaya musu akan jagorancin al'amarinsu ya kau daga gare shi ba shi ba wannan wa tahrimi zaujatihi alaihi kana ce masa kafiri matarsa ta sauku ta zama ba matarsa ba don ba aure tsakanin musulma da kafiri an fahimta ko wasu ƙuta irsihi alladhi yastahiquhu law kana musliman kuma cin gado ya saraya daga gare shi da ya cancanta da yana musulmi a yana farko da aka ce musulmi ne aka ce masa kafiri to da bai kaya masa kafircin nan ba a kasancewarsa musulmi zai gaji babansa musulmi babansa musulmi zai gaje shi amma da aka ce da shi kafiri to in yana da uba musulmi ba gado tsakaninsa da shi shi ba zai mutu babansa ya gaje shi ba babansa ba zai mutu kuma shi ya gaje shi nan ba gado tsakanin arne da musulmi to kana ce mutum kafiri kana cewa to ba ka da gado a musulunci na babanka ko na ɗanka an fahimta ko kama ka faɗa masa haka mala ya ci gaba da cewa wa adami hilli zabihati kuma kana ce masa kafiri yana yin yanka ba za a ci ba don yankan kafiri ne an fahimta ko wa adami jawazi tagsilihi da rashin halaccin a masa wanka in ya mutu wasalati alai da rashin halaccin a yi masa sallah in ya mutu dan ba musulmi bane da za a yi masa wanka a samar da kafa ne a yi masa sallah idan mata idan ya mutu duk ba za a masa waɗannan ba wa annahu la yudfanu fi maqabir almuslimin ko ba za a kai shi makabartar musulmi abin ne ba sai da tafi da shi can kabarin raka a je a hada shi da can yan uwansa an fahimta ma'ana kalmar ka ce wa mutum kafirin duk waɗannan abubuwan da za su ta biyo baya matarka ba aure tsakaninka ba ka da gado ba za ka yanka mu ci ba ba za a kai ka makarwatar mu ba za mu maka sallah ba ba za mu maka lakafa ne ba za mu maka wankan gawa ba dukkan a cewa ba shi a ciki wa adam jawazi istighfari la kuma ba za a nema maka gafara ba dan Allah ya hana manzo in nema wa ka arna gafara haka kuma al'ummarsa wa ma ila zalika min ahkam da sauran wasu abubuwan ma na hukunce hukunce da ba a faɗo ba to kaga idan ka kalli wannan zaka san hadari ne kalma ce mai nauyi to ike cewa wali hadha saboda wannan ne waradal wa'idu shadid narko mai tsanani ya zo fi man kaffara musliman game da wanda ya kafarta dan uwansa musulmi kama fil hadith muttafaq alaihi kamar yadda yake tabbace cikin hadisin da imam al-bukhari da muslim suka rawaito man qala li akhihi ya kafir hadisin na cewa wanda yace da dan uwansa musulmi kai kafiri faqad ba'a biha ahaduhuma dayan su ya dawo da kalmar ya cancanci zamowa kafirin wa fi riwayati muslim riwayar imam muslim in kana kama qala in abin da ya faɗa kamar yadda ya faɗa haka magana take shi kafirin ne to ya kafirta ya faɗi gaskiya kamar da yake cikin lafazin imam al-bukhari al-adab al-mufrad wa illa in ko bai cancanci kalmar da ya ga masa ta kafirci ba raja'at alaihi za ta dawo masa shi kaga wannan narko ne cin kace mutum kafiri ba kafir bane kai ne kafiri matsala ta dawo maka ki abinda ba haushe yake cewa kaikai ko ma kan mashaƙiya to kai ne mashaƙin kuma ya dawo maka Allah ya kiyaye to shine yake cewa wa qad taraka an-nasu fi tahdid shurut at-takfir wa mawani' sai kuma mutane suka rarrabu wajen tantance da iyakance sharaɗan kafirta wanda ya cancanci a kafirta shi da bayanin abubuwan da suke hana a kafirta wanda ya abin da za a iya cewa kafir shi fa inda ba'dihim a gurin wasu daga cikin mutane anna man talaffaza bi shahadataini duk wanda ya riga ya furta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah la yumkinu takfiruhu bi hal suka ce to ba zai yu a kafirta shi ba ruwa ta sha akwai wanda suka faɗi wannan magana sam sam ba kai ba sake cewa da shi kuma kafiri bal qalu innahu la yajuzu takfiru shakhsin bi ainihi suka ce kai bai halatta a dubi wani mutum tantantacce a nufe shi warare a ce wannan a kan kansa shi saboda kaza da i kafiri ne wa inna ma itlaqu wasf kufri suke ganin cewa a'a sakin wannan sifa ta kafirci ya kuno alal amali ana da iya yi wa ayyuka a ce aiki kaza kafiri ne kafirci ne aiki kaza kafirci ne magana kaza kafirci ce amma kaka ce wane da ya faɗi maganan da aka ce kafirci ne shi ma kafiri ne suka ce ba za ka yaƙi wa inda a gurin su irin waɗannan an na sultatar hukumi a alal ashkhas wato ragamar hukunci akan mutane ɗaiɗaiku ku kufri game da kafircinsu a ce wane kafiri ne laisar lil afrad mutum ɗaya ware bai isa ba suna ganin ba a haka kai kai kaɗai a cikin al'ummar musulmi ba za ka kalli wani ka ce e eh, wani kafiri ne saboda kaza saboda kaza yana faɗa kaza ko yana aikata kaza suke ganin ba za a yi haka ba ballil hakim a'a wanda yake iya yin haka sai jagoran al'ummar musulmi gaba ɗaya da yake da rike da ragamar hukuncin tafiyar da al'amuran kama a lokacin manzo ka ce manzo ko a lokacin abubakar siddiq ka ce abubakar ko lokacin halifancin umar ka ce umar walƙadil muslim sai kuma alƙali musulmi da aka ce wannan mai kula da dokokin shari'ar musulunci ne a kotu kaza wanda itattauna tattauna da shi ya fahimci inda ya sa gaba zai iya cewa kafuri ne sun mun ba shi hukuncin iya alƙalanci tsakanin al'umma ya san shari'ar musulunci da kyau zai iya hukunci akan wanda ya cancanci kafirci cancanci kafirci suka ce sai in wannan ne mala ya ce wa haza gayatu tuttafari wannan shi ake cewa ƙarshen sake kenan an ce mutane ko ya je abin da ya ga dama ko kafircin da ba za a ci da kai kafiri ba ce wannan shine karshen sake in dai sai an kai ka kotu za ka zama kafiri ko kayi kafirci in dai sai jagoran al'ummar musulmi ya san kayi kafirci ita ka tabbata kafiri to to za a zauna da kafirai birjik ba a sa ce masa kafiran ba ne an fahimta ya ce to wannan sakaci ne wa inda akharin a gurin wasu kuma at takfiru bil kabira ai su ba ma sai magana wani alƙali kana yin babban laifi ƙarya a ai katon laifi ne to kai yi kalmar shahada inda kana so mu ci gaba da wulatar da zana a kawai ka je ka sake ka je ka sake kalma ka gafarta wane laɗuwa ai kafiri ne da ɗan luwaɗi ne to su kuma haka kawai suka rika sakin arha kafirci kamar wani tikiti kana yin wani abin laifi babban laifi sai ci shi na aina ai tafiya da shi ba zai tayu ba shi ma zama kafin to waɗannan su kuma ka suka rika yace suka rika wato kore rashin hukunci da musuluncin wanda ya faɗi kalmar shahada gashi yana sallah gashi yana azumi ina ba da abubuwan farla na addinin musulunci amma su a kan kansu ai ba su tabbatar da musuluncinsa ba ko kyawun musuluncinsa saboda wasu sharaɗai da suka iyakance suke kai sharaɗan da babu su alƙur'ani babu su a hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake cewa kundin mala ce wa hadha gayatul ifrat wannan fa kuma shine ƙarshen wuce gona da iri komai aka karami ko kuma babba kawai in aka ga cewa ɗaya eh, babban laifi ne ko a ce kafir shi ne za ka jerin waɗannan lokaci wai a fasara a uzu billahi a uzu billahi mina shi ɗan caca kafiri ne a uzu billahi karuwa ma kafira ce a kan hanya an sa masa fitilar kwai an kunna duk a fasara a uzu ya kai karuwa ya kai ɗan caca ya kai mai luwaɗi ya kai duka da ya tattara su ya same da su kafir to wannan ganganci ne rashin sanin shari'a ne mala ce wa amma ahalus sunna wal jama'a amma mabiya sunna da jama'ar annabi da sahabbansa faqad hadahumullah su kam Allah ya shirye su lima tulifa fihi min alhaq game da abin da wasunsu suka saba a kai na gaskiya bi izni ba dabararsu bane su ma da iznin Allah suka shirya da dace daga gare shi liltizamihim bid dalili shar'i amma abin da ya jawo musu rukunkume dalili na shari'a shi ya sa saka shari'a ga daidai fi wasu filfili ta bayyana cewar suna siffata aiki kaza sai su ce kafirci aiki kaza kafirci ne suna wannan wafi hukumin fa'ili haka ma wanda ya aikata aiki kaza nan ma za ka sun ce kaza ne wanda ya aikata aiki kaza ya kafirta aiki kaza kafirci ne suna faɗar wannan faltazamu bin nusus amma sai suka rukunkume dalilai a shari'a na shari'a fi hadidi hukumil fi'il wajen wato tantance da iyakance aikin da za su yi wa hukunci da kafirci wata hadidi ma huwa kufurun wa ma laisa bi kufur da tantance da iyakance abin da kafirci ne da wanda ba kafirci bane waltazamu biha fi da shuruti wa mawani'i takfiril muayyan sai suka wato rukunkume waɗannan dalilai wajen kuma tantance da iyakance sharaɗai da abubuwan da za su iya hana ka kafirta wani tantattacce guda ɗaya suka ce in mun ci abu kaza kafirci ne wanda ya kaza kafirci ne to kuma ba nuna ka duba wane ka ce to kai wane tunda an ce abu kaza kafirci ne wanda ya abu kaza kafirci ne kuma kayi kai kafiri ne to ba su haka su za su faɗa ma abin kafirci ne wanda ya kafirci ne amma ga wane ya yi in ce ma kafir za su ce a dakata kakai garaji akwai abubuwan da suke hana a ce mutum kafiri ko da ya kafirci bibi waɗannan abubuwan ka gani babu su ko ko su akwai sharaɗai da suke sa sai sun cika a ce e eh, wani abin da i kafirci ne bibi ka gani sun cika ko ba su cika ba in sun cika ce ne ma kafiri an fahimta in ba su cika ba to kakkace makafir to haka suke su mala yace falam ya kulu inna takfir al muayyan gaira mumkin yace su ba su ce kafirta wani tantantacce ba zai yiwu ba a su ba su faɗa ka tunda ai manzo ma cewa idan ɗayan ku ice da ɗan uwansa kafiri kuma ya zama kafirin ne faƙad sadaka ya yi gaskiya kaga manzo bai hana a ce da wanda ya cancanci a ce ma kafirin baki har ma ya ce wanda ya faɗa makafirin gaskiya ya faɗa an fahimta ko wa anna zalika min tisasil hakim su ba sa cewa kafirta wanda ya cancanci a kafirta shi wani abu ne da sai hakim wa na shugaban al'ummar musulmi na gaba ɗaya shine zai ba sa faɗa walƙadi ba sa cewa wal qadi muslim sai alƙali musulmi ne zai faɗa haka don a hadisin da manzo ce wanda ce da dan uwansa kafiri in kafirin ne ya faɗa gaskiya in ba shi bane kalmar ta dawo masa to kaga bai ce alƙalin da ya ce ba ko bai ce shugaban musulmin da ya ce ba tunda su ne masu ikon su faɗa haka suka ce to ba za a ce sai alƙali ba ba za kuma a ce sai shugaban al'ummar musulmi gaba ɗaya idan wanda ya san shari'ar musulunci ko ba alƙali ne ko ba shine shugaban musulmi duka ba ya fahimci abu kaza kafirci ne ya faɗa wanda ya aikata kaza kafirci ne aka samu wanda ya aikata sharaɗai suka tabbata abun za su hana kafirta suka kau to za a iya ce maka kafiri sannan ce walam ya ƙulo bi takfiri bil umumi dunan nazari fi tahqiqi shuruɗi takfiri wa intifa'i mawani'i fi haƙƙil mu'ayyan yace kuma ba su ce a saki kafirci gama gari kai tsaye ba ba tare da an yi duba zuwa ga sharɗe ba tare da an yi duba zuwa ga abubuwan da suke iya hana a cewa tantantacce kafiri ba walam ya tawaqqafu fi an ithbati wasfil islam kuma ba su tsaya sun yi cik akan tabbatar da siffa ta musulunci ba liman zahara minhu ga wanda musuluncin ya bayyana gare shi a inda musulunci ya bayyana gare ka to su kai za su ce ma kai musulmi mu da abinda muka sani ina zuwa masallaci sallah abinda muka sani tare da shi ake azumi abinda muka sani muna ga yana faɗar kalmar shahada abinda muka sani ina karanta alqur'an duk abinda ya bayyana musulunci za su ce to mu abinda ya bayyana gare mu za su tabbatar maka da wannan haka kuma wanda suka fahimci ina da nufin shiga addinin musulunci to za su yi ƙoƙarin su shigar da shi za su bayyanar masa ko kuma a abin da yake bayyane gare shi na ya lazamci musulunci to su ma za su wato lazamta masa abin da yake akwai na gaskiya saboda haka ba su riƙa gwara nassoshi na shari'a ba wasu da wasu suna fita da hukuncin da ya saba da daidai a su sukan tsaya tsai su kalli al'amarin da ya tabbata na dalilai su dubi kuma abin da aka aikata su dubu wanda ya aikata su tabbatar da tabbatuwar sharaɗai da kuma kawar abubuwan za su iya hana a maka hukunci to sannan sai su saki hukunci idan kwa da sharaɗai ba su cika ba a abin da za su iya hana kafirta ka sun tabbata to ba su ba ce maka kafir da cimma abin da ya rinjaya gare mu bisa dalili na aya kaza ko hadisi kaza wani musulmi ne to wannan shine abin da suka tafi a kai don haka shi ma ya ce to dalilin haka yasa ni kuma na kinkima wannan matsala na ce to ni kuma akan haka zan yi littafi na don in sami shaidar zama dakta na biyu ko digiri kai na biyu in sami digiri na biyu akan haka yi wannan littafin kun gan shi daga farko har ƙarshe wannan iya muƙaddama na ɗan rediyo na karanta aka ga kana jin za a ɗan samu bayani mai kyau a ciki sunansa zawabitu takfir inda ahalin sunna wal jama'a na abdallah bin muhammad al to abubuwa na addinin musulunci tuni an wuce mu an yi bayani komai filla filla daki daki sai dai ka jahilci abu kaga batun mutum ya ce ai suna ta kafarta musulmi sai a duba gani to sun yi aikin kafirci kuma abinda suka aikata kafircin ne a musulunci sharaɗai sun koru ko ba su koru ba in aka ce za a zauna a haka ko shi ke kalmar shahada ba mai fita daga musulunci to sai duk yadda za ka kai tsiyaka a ce a kai ka musulmi ne an fahimta ku to da ba a samu hukuncin kisan wanda ya bar musulunci ba ai ce la ya hilu da mamri'in musulmin illa da ihda thalas ce me athayibu zani ko sai kuma nafsu bin nafs ran da ya kashe rai sai ce kuma wattariku dini da wanda ya bar addininsa ashe ana iya barin musulunci ko a ce kai kafiri ne kuma kayi kafirci ka cancanci a gama ai barin musulunci ne su ka to akwai maganar ridda da babin ridda a musulunci kuma in ya tabbata kayi ridda ka fita daga musulunci to kamar da muka ji abubuwan da suke jeruwa a ƙarƙashin haka ba za a aure ba za a aura maka ya ba a baka musulma kana arni amma yanzu nesa da addinin ma ya sa ma hakan ake yi kaji wacce take uwa da uba da kaka da kakanni duka musulmi ne ita musulma ce amma saboda ta ga kuɗi ta aura arna haka ake wannan kwama calar allah kiyaye da haka duk wannan ba daidai ba da haka mutum zama ya tsaya tsai kalla abin da yake shari'a kuma zama mai taka tsantsan a duk abin da zai saki na kalmomi kada ya je ya barawa da kansa nasa addini garin kokarin ya barawa da wani nasa an fahimta ko Allah ya samu dace to wannan shine abin da ya sawaka abin da muka daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya yafe mu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walahu ba'd cikin tambayoyin da aka rubuto wannan bayan ya sallama yake cewa shin ya halatta idan an ambaci muhammadun rasulullah lokacin da ake sallah ma musu ce sallallahu alaihi wasallam ita ce tambayarsa wannan matsalar malamai sun yi bayani mai kyau a kanta idan ka koma jala'ul afham na imam ibn al-qayyim allah ya ji kansa da rahama jala'ul afham fi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo matsalar cikin tabi'ai in ban manta ba hassan albasari da kuma cikin magabata malamai guda hudu imamu ahmad suna da fahimtar cewa idan a cikin sallah ta nafula limami ya zo kan ayat da take cewa muhammadu rasulullah mamu za su iya cewa sallallahu alaihi wasallam ko ya ce wa ma muhammadun kafin ya ce illa rasulun kada khalat sai ka ce sallallahu alaihi wasallam an gane ma'ana dai in dai batan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gitta a karatun sallah kana mamu kana bin limami sallah a sallar nafila kamar tahajjud da ake ko asham suka ce ya halatta kai mai dogaranku suka ce akwai abubuwa da addinin musulunci ya shara'anta a sallar nafula da dama daga ciki an samu manzo sallallahu alaihi wasallam in ya gitta ta kan ayar da take magana akan rahama ikan roƙi rahama in ya gitta akan ayar take maganar azaba ikan nemi tsari daga azabar idan ya gitta kan ayar take cewa a wato tsarkake sunan Allah fasabbih bismi rabbikal azim sai ce subhana rabbiyal azim sabbe su rabbikal a'la sai ce subhana rabbi al'ala an fahimta suka ce irin waɗannan abubuwan sun zo halaccin yin su a cikin sallar nafila in ka yi salati ga annabi a cikin sallar nafila sakamakon jin limamin ka ya karanta ayar ta ambata suna annabi babu ne an fahimta suka ce amma sallar farilla a'a saboda a iya tsawon rayuwar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya da sahabbai ana sallah zai yi wuya a ce ba su taɓa cin karo da an karanta ayar da ambatan annabi ta zo ba izo ba a ciki kuma a ce ba a taɓa samu wani abu na wannan hukuncin bai gitta ba domin abubuwan da ba su kai girman wannan ba ma an rawaito sun faru an sami amsa su to ya kamar wannan abu mai girma da mahimmanci a ce ba a da wani abu da za a dogara da shi ce eh ai a lokacin manzo a sallarsa ta magariba ko a sallarsa ta isha'i ko a sallarsa ta asubahi ya karanto ambatan Muhammadu rasulullah sahabbai sun ce sallallahu alaihi wasallam ko ba su ce ba ce zai wuya a rasa sannan kuma ita sallar farilla an yi wasu abubuwa shara'antattu a wajenta da aka shigo da su cikinta annabi ya tsawata ice ba a yi suka ce misali mu'awiyatu bin al-hakam mu'awiyatu hakam bin hakam ya zo ana sallah an yi atishawa sai ya ce da wanda ya atishawar yarhamukallahu sai sahabbai suka wato ainihin zira masa ido suka nuna masa rashin yardar haka suka kuma rika buga cinyoyinsu cewar ya shuru ya ce ohoho don na ce da shi yarhamukallahu aka sake kokarin dai a tsaye da ƙarshe da ga masallar sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi kai wannan salar da kake gani tana da abubuwan cikinta da sun ishe ta inna lissalati la shugula ba a yin haka a cikin sallah ice abin mamaki ban taba ganin malami a duk duniya irin sa ce bai zagan ba bai hararan ba bai dakan tsawa ba kawai sai ce abin da kai ba a yi a sallah an fahimta suka ce to ai faɗa rahamukallahu dalili na shari'a ne ya zo da shi ko shari'a ce ta zo da shi amma sai aka ce ba a faɗa a cikin sallah kamar yadda shari'a ce ta zo don an ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen sallah a ce masa sallallahu alaihi wasallam a masa salati to amma ɗauko shi a shigo da cikin sallah suka ce suna gaba za a amma ya kuma mutumin da ana tsaka da sallah ija an ambaci muhammadun rasulullah din sai kawai sabo da yana wa annabin sai ya ɗebe shi sai ya manta sallah fa yake sai ya salatin ga annabi shine mai alar yake cewa wa man sami a zikira muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa fi salah fa salla alaihi fa la shay'a alaihi wanda mantuwa ta sa iwa annabi salati ina cikin sallah sakamakon an bata tunansa ba komai sallar ta yi shi yasa sai ka maganar a babin sujadar mantuwa yana nufin baya cikin abin da ake wa sujadar mantuwa an fahimta ba yana nufin ya ce ba komai a kansa ba shi da ka ce muhammadun rasulullah ko da wani ne yake karatunsa can a waje ka jiyo kada sallah ka ce sallallahu alaihi wasallam ah, ba haka yake ba haka yake ne an fahimci bayani to wannan shine abin da malamai suka faɗa da haka in sallah farilla ce ka ji karatun da ake wani ake bautar da kai da kaji inda gyara a karatun neman tashe shi ba sai ka faɗi sallallahu alaihi wasallam amma sallar nafila malamai suka ce saboda sun dalilan in kai a ciki babu ne dama dai an fahimci bayani sannan yake cewa ina so a taimaka masa da addu'ar nan ta hadda a rubuce ni kuma na san na rubuta ko ha'akan allo a kwafa so da za yanzu abinda za a yi waɗanda suka kwafa za ka koma su baka aro ka kwafa in ba ka za mu ta maimai sannan yake cewa me ingancin hadisin da yake cewa idan ɗayanku ya fara tunatar da ɗan uwansa game da zuwan watan ramadan haramun ne wuta ta ƙona shi allah ya gani yau na taɓa jin wannan hadisi ni ban san shi ba in akwai shi da haka cewa nan ka ce masa ramadan ya tona kuma kai ka kafa tunaka ko sai a ce kuma wuta ta haramta ni ban taba ji wannan hadisin ba kuma zai wuya a ce da akwai shi malamai su kasa kashi a cikin bayani kan azumi da yana da mahimmanci babba a ce wuta ba ta kona ka ba ai ba karama ba ne kuma amma duk ta da suke magana akan azumi su sayi bukhari su muslim su waye nan in ka ɗauki su bulugul maram su do su gama duk bayanan amma ba wani hadisi ne ban taɓa cin karo da shi yau na taɓa jin su daga yau menene hukuncin wanda aka yi masa dole ya aikata zina wanda ba a san ransa ba kuma aka ce in ba za ka yi ba za a yi masa sharri menene hukuncinsa da da karfin imani sai ya ce a yi masa sharri sai me ya ƙi ba haka aka yi da annabi yusuf ba ai ce aka yi sai ya yi tarsasa shi shi ma aka yi ko karfa-karfa aka yi masa ga ta matar sarki ga shi yaro a gidan sarki ga shi ta kulla kofa ko su tofa kai kai nake jira ƙala ma'azalla ce wannan fa imanin ba zai bannin yi ba Allah ya tsare ni da saba masa dan an dan an tirsasa dan an kulla kofa dan ana matar sarki ko to haka ya kamata a ce Ka ga shi ma da bayan ba ai sharrin aka masa sai ka tafi kurkuku kuwa sai kai sarki a kake gani ga wanda ina fi mummunan abu da matarka man arada bi ahlika su'an ko ba sharri bane wannan ma yanzu shine ma ina mai ta ba ita tun neme shi to ai maka sharri sai me kai ka dace wa an yi wa annabi ma manzo ko to haka ya kamata sai dai dama kama da dan rauni kuma to Allah zai so yi ya ma bai kamata a ce da mutanen tarsa sai ya zina ko ya biye wanda ya ce dan zai zai mashari yi masa sharri ko kashe ka kai shahada ka mutu a kan sai ba za ka saba Allah ba eh. ma a yanayin raunin imanin mutum aka hakan kuma yayi to ba za ka ce da shi a kokuncin wanda suka zina ɗari bisa ɗari a damɓara masa an fahimta ko inda shi ma imanin hawa hawa ne inda raunin imanin <laughs> kuma to kaga ta tabbata ɗin ga dalilan da za su ke iya nuna tarsasawar kuma shi na ganin cewa an masa sharrin nan ba zai iya zaman gari ba waye kaza kaza ba kowa kuma zai fahimci cewa sharrin bane ba shi yanayin da zai tsinci kansa kaza kaza yana tunana irin wannan to ba za ka masa hukunci da wanda shi ya je kai kansa isa kansa ba eh. ina so ya ji laifin wanda ya ƙona alƙur'ani ya binne shi kamar na taɓa yin wannan magana ko ko ba anan ba ne ana duban me zai sa ka ƙona shin me zai sa ka binne shi da wace manufar da wani dalilin da bambanci da wanda aka taɓa samu kimanin kamar shekara ashirin da biyar haka ko kusan haka cikin kiristoci da ya taɓa ɗaukan ashana zai ƙona ƙur'ani da nufin ba dai da ƙur'anin musulmi suke takama ba shi ne abin suke ji babban abu bari to ya ƙona shi garin ya ƙesta masa wuta wutar ta tashi a jikinsa ƙur'anin kuma bai kama ba kaga da manufar da aikin duk mummuna ne to wannan Allah yana ka ɗauki mataki akan wanda ya ka nan take wani lokaci shekarar nan na taɓa daga rijiyar lemo a keke na zo gidan ctv ina neman su ɗauko min jaridar a kwafan min labarin ban samu wanda zan kwafa a gurinsa ba da allah ya sa a lokacin na ci masa da na san da wannan tambayar kuma na ci masa da na zo da shafin da shekarar da bayanin yadda abin ya faru amma na san an taɓa yin wannan aka yada aka kuma wato ainihin buga so da ka da kuma bambanci da kaga fallon alkur'ani imma yaro ya yaga imma yanayi na yau da gobe na budewa da aiki iska ta ɗauko sai ka tattara shi ka ninke ka ƙona da nufin cewa da dai zama abin da iska za ta rika jefarwa ko ina ko kuma a taka ko kuma a wato wulakanta to bari a ƙone baƙin a zama ba tokar babu wato ainihin rubutun don ya kubuta daga wulakantar da zai iya fuskanta to wannan sai dai ka ƙara daraja an fahimta ko kuma sai ka ɗauke shi sai ka yi haƙa sai ka binne cewar bari a sa shi a ƙasa idan ƙasa ta cinye wato ainihin shi abin da ya shafi takardar da rubutun to zai zama babu shi ballantana a wulaƙanta an fahimta kaga wani sai dai ka yi kima da daraja da bambanci da wanda zai ɗauko shi ya falle falle da shi ya ce ba dai shi kuke takaba da shi ba ya faffalle shi ya ɗauka ya sa a wuta to wani za ta iya tashi a tare da shi an fahimta to shi shine abin da ke hukuncin yana komawa ga manufarka da aikinka yawwa tun ga da yake dan yawa takardun sai mu takaita iyaka mai na baki ɗaya biyu sai mu abin su sauran daga bayan na karanta musamman da wasu da tsaho ma yi bayanin su insha Allah na Thank you. ya ce idan mutumin da aka tabbatar masa da kafiri ne kafircin ya tabbata kafirci ne babu abubuwan da za su iya hana a kafirta shi tare da shi sharaɗai na a kafirta shi sun tabbata aka tabbatar masa da kafircin to idan i bayyana tuba i buƙaci zai dawo addinin musulunci za a ce sai ya yi wanka a kalmar shahada in ya faɗa ta wadata to dama bai ɗau lokacin da za a ce ya yi wasu abubuwa da arna suke yi babu tsarki a tare da su shi ya san hukunce hukunce musuluncin kuma yana tafi tare da su yanzu ne ya sauka daga layi ba za a ce yanzu daga saukarsa daga layi kuma duk abin da arne wanda bai samu tarbiyya ta musulunci ba shi ma haka ce za ta faru da shi in ya kalmar shahadar nan ta wadata musulunta kafiri wani dama kafiri ne tsagwaro shi ake magana to wanka ya biyo ba an fahimta amma dama ya san dokokin shari'a kuma akan sa yake yanzu wani abu ya sa shi fita kuma iga cewar yayi ba daidai ba ya tu bari ya da musulunci don yi kalbi kalmar ta wadata subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu